الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a cikin wannan littafi na sahihu tafsirin jalalain a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin suratun nisa za mu taki daga aya ta 129 a darasi na 37 ayan da Allah ta tabaraka wa ta'ala yake cewa walan tastati'u an tadilu bainan nisa'i walau haratum amma kafin wannan lokaci ko kafin wannan aya idan ba ku manta ba mun karanta ayan da ta gabace ta mun fassara akwai ƙarin bayani da aka yi a ainihin ƙasa wanda ba mu karanta ba bi lamba ta uku a wannan shafi na ɗari da hamsin da ɗaya waɗanda suke da bugu irin nawa karkakin ayan da Allah ta'ala yake cewa wa in imra'atun kafat min ba'liha nushuzan aw irada idan wata mata ta ji tsoron tawaye ko fanɗarewa daga wajen mijinta ko juya mata baya fala junaha alaihima babu laifi gare su an yufliha bainahuma sulha bi ma'ana su yi sulhu a tsakanin su ku daidaita ya kasance ta masa rangwame domin igiyan auren su ya ci gaba da dawwama ba tare da ya tsinke ba wa sulhu khayr yi sulhu a tsakani shi ya fi alheri wasu malamai suka ce ko shi a ɓangarensa. shi ma ya sassauta dangane da wani abu a kan auren ya lalace wato gara a danne bangare guda ko kuma ya yafi hakkinsa wa an anfusu shuha duk da kasancewa rai tana da wuyan sha'ani idan an ce haƙƙi na mace ce wato zai yi wahala a ce ta yi sassauci sai idan ta ga dama ko idan an ce haƙƙi na namiji ne yana da wahala sai dai idan an yi sa'a wato idan ya ga dama to zai iya sassautawa to a sassauta ki fi alheri wa in tofino idan kun kyautata zamantakewanku wannan ana magana ne da dukkan bangarori guda biyu ya kasance mazaje sun kyautata wa matayensu su ma matayen sun kyautata wa mazajensu watattaku kuma kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokin Allah wanda ya ɗora muku dangane da haƙƙoƙin auratayya idan kun yi haka fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ta'ala masani ne kuma mai bada labari ga abin da kuke aikatawa قال Ahmad أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا سهل قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن هشام عن أروى عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى أتجن فدن الله ملوكك وإن امرأة خافت من بعلها نشوذا أو إعراضا ila akhiril aya har ya zuwa karshen aya nazalat wannan aya ta sauka ne fil mar'ati takunu inda rajul matan da ta kasance a wajen wani fala yastaksiru minha nina wa haka ka rubuta amma ku sake duba wanda yake da littafin ya sake duba. fala ya yastaksiru minha akwai ya risu akwai ya taksiru in aka ce ya shi shine bai damu da ita ba ya ba baya yawaita waiwayenta shi ma kusan bai damu da ita ba amma wancan kalma wato ya risu shi ya fi dacewa domin shi ne alexiras min alexiras abinda ke nufi da alexiras shi ne damuwa da abu da kulawa to ya kasance bai damuwa da ita kuma wa yuridu firaqaha yana son ya rabu da ita wala Allah an takuna laha suhba kuma ba mamaki ya kasance sun kwana biyu har sun saba ko sun shaku wa yakunu laha waladu mai yiwa akwai ma ƴaƴa ko da a tsakaninsu. saboda haka fa yakrahu firaqaha baya son ya rabu da ita amma kuma wani lokaci yana share ta baya kulawa da ita wata kulu lahu ita kuma da ta lura da wannan sai ta ce masa ta ce latu tsalliku ne nemana karka sake ni wa an fitni wa an tafi hillin mai sha'ani ta ce ka rike ni ni na baka dama duk abin da ka ga ya dace ka yi idan ma batun ciyarwa ne ko menene na hakura wa ta ta zihil aya shine aka saukar da wannan aya saboda aka in ta yi sassauci ita ta haƙura, to shi kenan sai a bata cikin igiyar maura saboda ya'yan da suke tsakani ko kuma saboda sun ɗauki lokaci suna tare bai kamata a ce su rabu ba kuma kusan wani lokaci ko mace ce in kana zaune da ita ba ka jin daɗin zama da ita in ka sake ta to ba ka san matan da za ka wuro ba ba yadda za a ya taimace mace ta cika ɗari bisa ɗari komi daidai ne ba zai yi ba kowace mace da irin ziyanta kwarai da gaske kuma ko matan malamai ne sai dai haƙuri. to haka ma ɗaya ɓangaren idan mace ta ce ba ta jin daɗin zaman gidan miji ya sake ta to ba ta san ina za ta shiga ba idan Allah ta'ala ya kaddara da farko ta aure ustaz mai sassauci wanda tana murku ki yadda ta ga dama amma ta zo ta rikice ta ce sai an sake ta kuma ya sake ta don ba ta yi sa'a ba wanda zai aure ta wani da ɗanɗan mazaunin bariki ne shi zai aure ta ba ita ba ko uwarta in ta kawo ziyara gidan abu ya rikice sai ya da uwar dan ba rike ya ba abin da ba zai yi ba ko ba ka bane Allah ya kyauta to shi yasa in ba abu ya taka kara ya karya ba hakuri yake yi wallahi hakuri yake yi kai idan ka rabu da ita baka san wa zaka auro ba ita ma idan ta rabu da kai bata san wane ne zai aure ta ba shi aka ce wa sulhu khair ayi hakuri a sassauta wani haƙƙin ayi rangwame a kansa Wani hadisi da makaranta rawahul bukhari an muhammad bin mukatil an ibn al-mubarak ورواه مسلم عن أبي قريب wa abi usama عن an hisham أروى عن عائشة رضي الله عنها قال أكبرنا أبو بكر الحياري قال حدثنا محمد بن يعقوب قال أكبرنا الربيع قال أكبرنا الشافعي قال أكبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة وتبنت محمد بن مسلمة إتتير محمد بن مسلمة كانت عند رافي بن خديج تاكسن تنا أولم رافي بن خديج fa kariha ha amra sai ya kyamaci wani abu da gare ta to lokaci yana gwadawa kamar baya bukatan ya ci gaba da zama da ita imma kibara ko dai girma wa imma gaira ko dai waninsa nan ba bayyana menene ba domin wani lokaci mutum zai auri matan da ta girme shi ko kuma ya hadu da matan da take tsufa da wuri idan an ganta sai a ga ta jike gajab eh saboda kekaru ko kuma wata lalura hakan nan idan kun hadu da ita ko kuna tafiya da ita aka ganku aka haɗu da ku sai a ce wannan yarka ce ko to gari ma wanda za a ce yarka kan wanda za a ce wannan mahaifiyarka ce ko duk mun ga kuna kama sosai eh kai kana faro faro ita kuma ta jike gajab to mai yiwa saboda wani dalili na'am Fa'ara da shi shine a karshe sai ce zai sake ta domin saboda kada ya ci gaba ga ainihin cutar da ita ko da takurata fa ita kuma da ta gane haka sai ta ce latu la ne ta ce kada ka sake ni wa ne na yadda ka rike ni a haka wa qasim li ma badalaka duk abin da ka ga dama ka yi mun wajen rabo karka damu saboda ka koda za ka auro wata ka tare wajenta ni babu damuwa duk lokacin da ka jiyo ba da damuwa ni zan hakura to amma wace mace ce za ta yi wannan eh yanzu idan ka auri mace kana tare da ita ka auri budurwa ai an ce za ka yi mako guda ko da eh, za ka yi mako guda a ɗakin budurwa ne in ba ka yi sa'a baran da ka fito fada za ku yi da uwar gida kata kata za ku yi sai manya sun zo sun shiga tsakaninsu? ya za lokacin da kai amarya kana ɗakin amarya ɗin to in ka fito uwar gida tana maka wata harara ko kuma tana tsaki ko tana wani tofe-tofe to kai ma ka tattofa abin da za ka tofa eh tofa mata kula uzai ka wuce amma kada ta ji yawa in ta ji kana karanta kula uzai nan ma rikici za a yi saboda haka sai kai kafa kafa kurabu to balle kuma a ce matan da za ta ce ita ta haƙura koma kwana nawa ne ka zo ka mata a can koma kwana nawa ne ka je ka yi wato kafin mata su amince da wannan yana da wahala ba wai an ce ba a samun ire-iren waɗannan ba sai dai ba su da yawa to ga abin da wannan mata ta faɗa shine fa anzalallahu ta'ala yasa Allah ya saukar da wannan aya domin ya dada karfafawa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada idan wata mata ta ji tsoron tawaye daga wajen mijinta ko ɓallewa ko rabuwa ko kai da ko kau da kai to fala junaha alaihima bai na bainahuma sulha babu laifi a tsakanin su yi sulhu wani yayi rangwame yayi sassauci dangane da ra'ayin sa da ainihin hakkinsa wa sulhu kai Lallai sulhu shi yafi alheri cikin kowane irin al'amari har zuwa karshen ayar sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا أن بين النساء ولو فلا تميلوا كل الميل وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما تو wannan aya kuma sai ta fara da cewa walan tasatihu an tadilu bainan nisa'i walau haratum ba za ku yi yin adalci a tsakanin matayenku masu yawa ba ko da kun yi kwadayin haka ko da kun yi kwadayin haka ba za ku yi yin adalci a tsakanin matayenku masu yawa ba saboda haka mutum yana da mata biyu ko mata uku ko mata hudu to ba zai iya yin adalci a tsakaninsu ba abinda aya take magana lan tafsati ba za ku iya ba ba za ku taba iyawa ba da Hausa ka haka ake fassara ba walan lan tastati'una walan tastati'u ba za ku taba yin adalci tsakanin matayenku ba kun gaba wa lam tastati'u uba? idan lam ne ma haka zai zo sai dai adalci akan me abinda ake abin nan ake magana adalci akan me akan soyayya akan kauna kuma wannan bai zai a nan ba ko ka ne kana da yayaye da yawa a ce son da kake musu duk iri da yana da wahala yana da wahala musamman idan sun girma lokacin da suke kanana mai yiwuwan aka ce ka bambanta ba za ka iya bambantawa ba idan suna kanana amma idan sun girma to wani dalili yakan sa wani dalili sai dai duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara naturally yana son wata mata a cikin matansa baya iya daurewa to ya sasanta da sauran matan ko ya rabu da su sai ya tsaya da wanda yake so domin kada ya zalunci sauran saboda in ba su haƙura suka yafe haƙƙinsu ba to ba za a zauna lafiya ba kuma lokaci za a samu cewa ranka ta ɗafe mota daga cikin matan ta ɗafe ba wai magani ba ana samun masu shiriri ta wanda suke tsafi na magani ba maganan tsafi ake yi ba wannan haka Allah Ta baraka wa ta'ala ya sanya maka wato tuntunin ko wato naturally menene naturally da hausa wato halitta haka Allah ya kaddara maka to sai yaya a cikin yaya za a samu akwai wani ko wata haka Allah ya kwallafa ranka kana son wannan yaron ko kuma wannan yarinya fiye da sauran yayanka gaba daya to a nan kuma sai aka ce nan kuma haramun ne ka yi zalunci ka bambanta ko da wajen kyauta ko wajen alheri a tsakanin waɗannan yaya kamar yadda yake a tsakanin matanka kaga na yaya zai fita kura ka duma za ka iya rabuwa da sauran yayan da baka so ba kwarai da gaske ko za ka iya rabuwa da su tunda akwai wani kawunka shi mai daukan da wainiya ne ko wani babban ka je ka jibga maka yaya to ko da ka je ka jibga masa in dai ba kowane haƙƙi ya ɗauka ɗari bisa ɗari ban ka je lahira za ka sha tambayoyi domin kai ne Allah ya baka ba shi ne Allah ya baki ba to na ɓangaren mata ya fi sauƙi saboda in kana da mata guda hudu ka ji ka fi ƙaunan ɗaya sauran guda uku kana zaluntar su to ku rabu da su inda ba sasanta ba amma ayan Kur'ani ta ce ku sasanta kamar yadda ayan da ta gabata ta yi bayani amma idan ya ya'ya ne to haka za a haƙura yasa a zamanin annabi wani sahabi ya kyauta ma wani ɗansa Allah ya sa mahaifiyan ita tana da tunani sai ta ɗauki wannan kyauta da wannan yaro suka je gaban annabi ta sanar da manzon Allah mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace a kira uban yaron aka kira uban yaron saboda ita tana son annabi ya zamo shaida don kar a zo ana rikici daga baya lokacin da uban yaro ya zo sai annabi ya tambaye shi bayan wannan yaron kana da waɗansu ya'ya ya ce eh annabi ya ce kamar yadda ka baki kyauta haka ka ba su ya ce a'a ya ce to ni ba zan yi shaida bisa zalunci ba ya ce wata ku ji tsoron Allah wa zai lobai na aulalikum ku yi adalci a tsakanin ƴaƴayenku to kaga annabi ya riga ya faɗi ka'ida kenan dole wannan kyautan aka mayar da ita saboda haka idan babanka ya baka fili ko ya baka gilin ɗaki kayi amarya kana da sauran kanne wanda ba sai aure ba karka ɗauka ta sha ba ta sha ba kaji kowa ya noke ya kyamsa ba eh ba ta sha ba duk wani lokaci idan aka ce uban ya rasu to za a samu rigima yasa in an je kotu irin wannan ba ma son a kawo mana masallaci mun fi so a je kotu a raba gado saboda duk kyaututtukan da aka yi soke su ake yi kyautan da ba za a soke ba kulin makarantar da aka biya maka ba yadda za a yi soke waɗansu mata an yi auren su an musu gara ba yadda za a yi soke to wanda ke karunsu bai kai haka ba to haka Allah ya kaddara amma in akwai specifically wani fili ko wani gida an ba da mutum daya sauran ba ba su ba ba adalci ba ne ba adalci ba ne saboda haka kotu za ta soke wancan kyauta sai ta raba a cikin gado gaba daya ko kuma a cikin gidanku ka gina daki don ka gina daki in aka zo sai a yi lissafin ainihin kasan da ka yi ginin dakin kasan ba naka ba ne yana cikin gado sai ka biya in ko ba haka ba to duk mazan a yanka musu su matan sai a yanka musu rabin na maza ina fata an gane to mu dawo kan aya walan tastati'u wa tadilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku taɓa yin adalci na soyayya da ƙauna a tsakanin matayenku ba saboda haka in kana da mata guda biyu ko mata uku ko mata hudu za a iya samun akwai wanda ka fi so akwai wanda ka fi so a cikin su aka kan lafi matan ka zuwa, a cikin wanda ka fi so eh malam ba falago kuma da yake yanzu muna lafika ne muna masallaci shi zai ce babu eh dun ya ci zaman lafiya in ba haka ba yau ba zai kwana gida ba eh akwai wani za ka samu shi ya fi son wance saboda tana kyautatawa waje kaza ya fi son wance saboda tana da kokari waje kaza yana jin haushin wance saboda ta fi tsiya a gidan ana iya samu ina fata an gane saboda haka malamai suka ce to wanda ita tsiya take yana da kyau da an karar da ita cewa kullum kai ce mai laifi kullum ko da yake wani lokaci sai ta rusa ihu ta ce ni ne aka washe ni a gidan nan ni ne kaza da kaza da wallahi ba zan yadda ba kaza kaza kaza kaza munafuka ya <laughs> eh, ali ba da gaskiya ana samun haka ko ba samu ana samun haka dama abin da ake gudu shine idonka ya rufe ya kasance kana son wuta duk laifinta ba ka gani to wannan idon ka ya rufe babu adalci dan a cikin wannan to tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya jefa ka cikin wannan jarabawa to fala kullal maili in ka fada a cikin ire-iren waɗannan mutane to karka karkata gaba ɗayan karkata wata zaru hakal mu'allaka ku bar wancan ɗin kamar wanda aka rataya ta wato ba ta da amfani sai lokacin da za a sadu da ita sannan a neme ta lokacin da ba a neman ta kuma shikenan ai ta watsi da ita a zo a raba abinci ba daidai ba a ba da kuɗin tafane ba daidai ba a yi ɗinki ba daidai ba a ba da ainihin walwala ba daidai ba komai ana bambantawa wannan zalunci ne karara musulunci bai yadda da wannan ba ya sa'a a cikin aya Allah ya ce wa in tuflihu idan kuka yi sulhu kun ga sai a koma ayan baya sai a yi aiki da ita wata taku kuka ji tsoron Allah ayan baya ma ta ambata mana wannan in dai kun ji tsoron Allah kun yi taka tsantsan fa inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai jin kai to shi yasa kullu ake ba da shawari wa mata an aka ji ana musu lakta musamman ku malaman mata sai dai mafi yawa malaman mata za ka samu matan su daidai ne don wannan maganar da muke mai mata ɗaya baya da bakin magana warai da gaske shi matarsa guda ɗaya ne yadda ka gaishe in ka gaishe ma a rikice ita kaɗai ita ta rikita ki kuma babu dalilin rikicewa ana magana da mai mata biyu ko uku ko hudu ba kai mai tilo ba eh, saboda ai ba za ka fahimci ayan ma yadda ya kamata ba Allah kyauta to abinda ake faɗa wa mata ya kamata a yi musu bayani mafiya yawa duk waɗanda suke da natar soyayya su fifita wata mata akan sauran matan ana samun su daidai kuma kowa yakan gane cewa hakan kuskure ne sai dai a yi ta addu'a wa mai gida Allah ya fitar da ki daga cikin wannan kangi in ma tsafi aka masa duk wanda suka masa tsafi sun suka je lahira za su yi bayani yawwa in kuma sakaci ne da matsala Allah ya jefa shi cikin wannan jarabawa to sai a yi ta masa addu'a to amma mafiya yawa idan ka ga an ware wata an fi sauraronta ko an fi ƙaunanta za ka samu saboda yawan a'a da biyayya idan mace tana yawan yi wa miji abin da ya fi so to fa zai fi sauraron ta kuma zai fi kaunanta to me yasa duka matan ba za su yi rige-rige cikin wannan ba yana da kyau ki lura da kishiyanki me take yi mijin yake haba-haba da ita to ke ma sai ki kirkiro wani abu yana iya yiwa idan ya bada kafa ne to ita tana da manjaura za ta yi ƙari in an bada man gyaɗa kwalba ɗaya ta za ta ƙara kwalba ɗaya da rabi misali kenan ko idan an ba da mage guda goma ita za ta ƙara guda biyar ko guda uku a cikin abinci Ka ga yara sun zo sun cinye abincin gaba ɗaya ana ce ina na tsumamai ana ce babu ko ba ka bane to yin kin lura da wannan to ke kuma sai ki je ki samu waɗansu kajinki sai ki soya duk yaran gidan sai ki bi kansu ki ba su ki kuma ki zuba masa a cikin kwano ɗaya ki ce ga kina ajiye maka eh dama sa ne ko a ranan girkin kowace yake naman naman sa to sai ki ga cewa ki ma ya fara karkata zuwa gare ki eh, tun da duk cikin ku ba wanda za ta iya daukar nauyin tafa ne ko akwai abin nan matan da za ta iya daukar nauyin tafa ne eh ko matan da za ta yi maka ɗauki kwarinka wata rana idan matsala ta faru sai ta yi guna guni kuma ta haka Allah ya yi su saboda haka ko mace ta ce zan ɗauki nauyin cefane ai karka yadda ba ma za ta iya ba ba za ta iya ba in ta yi ɗaya ta yi biyu ta yi uku wallahi guna-gune sai ya hana ka shiga gidan saboda aiki ne wanda Allah ya ɗora wa mazaje bai ɗora wa mata ba ba su aka ɗora musu ba amma kaga kai namiji duk cefanen da kai yau ka kawo an yi baka ci ba gobe ka kawo an yi baka ci ba jibi ka kawo ko ka yi bambami ka yi fala dole gata da titta da tittata za ka kawo in ba za ka ce ba za ka kawo ba dole ne ka kawo saboda in ka san haƙƙin da yake kanka dole ne ka kawo ba sai ka ci ba amma mata ba za su yi yin wannan ba saboda haka Allah ta'ala ya ce walanta fafai wa tadilu wato ba za ku iya yin adalci ba tu ya ku mazaje bainan nisa'i a tsakanin matayenku fil mahabbati wajen kauna ne abin da ake nufi walau harastun ko da kuwa kun yi kwaɗayin haka alazali wala tamilu lalmai sai dai karku karkata gaba ɗayan karkata ila allati ha zuwa ga wanda kuke so fil qasmi wajen rabo ku rinka tura mata abubuwa nafaka da ciyarwa wanda kake so tana cin indomi da ainihin kwai tana kyan shayi da madara na ruwa fe kowace rana sai ta huda gwangwani sannan ga ainihin soyayyen kwai kuma da rana za ta ci shinkafa da wake mai yiwa da naman kaza da daddare za ta ci tuwon sama bita da miyan ganye da farfesu na kayan ciki ita kuma wancan an banta da kunun gwaɗe da safe sigan ma ba za ka sayo mata ba sai idan ka je ƙauyen ku aka ka laggel ka zo ka daddaka ka kawo mata ta rinka zubawa a ciki kana ce mata ai maganin bacin ciki ne eh wato magani ne kirin ka sha mutum da kira fama da rashin lafiya sannan kuma da rana za ta ci wulakantaccen abinci ko da daddare za ta ci wulakantaccen abinci matukan mata suna karkashin igiyanka igiyan aurenka to duk matsayinsu ɗaya ne wannan shine zance mafi ingaci akwai malaman da suke cewa idan mutum ya kasance matarsa guda biyu ne uwar gida ya auro ta daga lungun doya amarya kuma a gra ne kusa da gidan gwamna kuma duk suna gidanku abin nan suna gidanka ka hala su waje guda to kamata ya yi ɗakin amarya ya bambanta da na uwar gida tun da wancan makwabciyar gwamna ce to gine-ginensu yana da haske da lantarki awa 24 ko nefa sun ɗauke dole ka kunna mata inji ita kuma wannan tana cikin ginin ƙasa tun da daman bai yi wa gidansu idan aka samu wanda ya zo da kekensa da itace a baya ma ba zai iya shiga lungon su ba to sai a yi mata gini irin wannan sannan kuma wajen abinci wancan uwar gida sai a bata ga kaiwa wani lokaci a samo mata man gyada ko da baya da kyau ka rinka haɗawa ga kaiwan nan tana ci ita kuma wancan shinkafa da wake da makaroni da taliya da indomi da kwai da sauran waɗansu abubuwa makamantan wannan saboda ita makwabciyar gwamnati to amma ka san duk mutumin da ya haɗa wannan gidansa ya haɗa fitina ina fata an gane yasa malamai da yawa suka ce zance mafi inganci to ana duba matsayinka ne tunda Allah ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha to wannan an baka dama idan tana makwabciyar gwamna kai kana ratin albasa sai kawo rota a gidansu da safe suna karyawa da kwai su ba sa cin taliya ma sai indomi saboda tsabon sakalci da daddare tuwon sama bita suke ci idan ya lalace kawai sai dai ajiya kawo wani sabo sauran kuma ba da talakawa sai kuma ka rota kai kuma ka girma cikin dasa da kaura da tuwon zabge an san zabga ko eh ne wanda ba a surfe ba da wanda ba a surfe ba aka yi tuwo da shi wani lokaci ma ba a surfe ba ba keke shi da kyau ba za ka samu akwai ainihin kaikayi a ciki eh, in ka ci irin wannan tuwo sai ka sha lemo don ba ka sha lemo ba za ka sha wahala eh, ko sai ka koma wajen likitoci sun baka magani So sai ta ce kai take so sai ka aure ta to shi kenan ta yi bye-bye da sai mu bita <laughs> kuma ta yi bye-bye da kwai eh, amma in kana son kuma ka kyautata mata wata ranar ka je kai ɗan aikin wahala sai ka dan sayo ta bitan koda dan kaɗan domin ka dada karfafa alaƙan zamantakewa a tsakaninku ai tun da ta ce kai take so ta dawo matsayinka alhali ta fi ƙarfinka kwarai da gaske to kaga bai kamata kai ta tura mata datsa ba wanda karshen ba yi sa'a ba wani rashin lafiya in ya kama ta kai za ka yi ta faman jinya ku kasa ganewa har ta mutu saboda cin bakar wahala to shi yasa kai ma sai ka yi iyaka kokari wajen daidaita ba saboda haka matsayin namiji ake dubawa ba matsayin mace ko kuma iyayenta ba saboda haka yin akwai wanda kuka fi kauna a cikin matayen ku kada ku kuskura ku yi watsi da wanda ba ku kauna wato ku bambanta wajen kayan masarufi wajen tafane da wajen kwana da wajen waɗansu abubuwa ba ta ita wanda ba a kauna sai a kyale ta ta turku almumala anha waɗanda aka karkata gabarinta ya kasance an kyale ta kalmo allaka kamar wanda aka rataya ta allati lahiya hiya ayyim ita ba bazaura ba min gairi zaujin wato ba tare da miji ba wala hiya zatu ba'alin sannan kuma ita ba ma abu wato ba da miji ba kawai an kyale ta an yi watsi da ita wani lokaci ma sai a samu wanda ba a so ita ake sa ta wahala a gidan da wanke-wanke da shara idan ba ta yi ba sai a yi ta diri da wanke kayan yara wanda kake so kuma tana kwanci abinta ko da kuwa ita ce amarya ta sa uwar gida ta rinka wancan idan uwar gida ba ta yi ba a ta mata jiri to wannan yana daga cikin rashin adalci a yi ta kafan ba Allah ta'ala ya ce wa in tuslihu amma idan kuka gyara kuka yi sulhu bil adli bil qasm kuka yi adalci wajen rabo wa tattaqu al jawl kuka ji tsoron zalunci ba ku bambanta su wajen cafane da sauran abubuwa ba fa inna allaha kana ghafura lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne lima fi qalbikum min al mayl abinda ke cikin zuciyanku kuka danne kuka boye to Allah zai gafarta muku rahima kuma Allah mai tausayi ne bikum gare ku fi zalika cikin wannan al'amari to anan ya kawo lamba ta farko me yake qauluhu ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau haratum la yastati'u al-insan dan adam ba zai iya ba an ya'dila bayna zawjatihi fi mahabbatil qalbi eh yace zai adalci a tsakanin matansa wajen soyayya ta zuciya ba kowa ne yake iyawa ba bi ma'ana mafiya yawan mutane ba za su iya ba to amma ka bayyana ba a bayyana ba ina fata an gani ko da aikinka zai gwada cewa ka fi son wance to ka daure kada ka bayyana ba a bayyana ba ko da kwarai ya baci wa hadha haqqul la khilafa fihi wannan gaskiya ne babu sabani cikin sa walakin sai dai la udra lahu fi adami al adli amma fa bai da udri wajen rashin yin adalci fil baitutati wajen rabon kwana wannan faƙa da ciyarwa bi jami'i waiha? ya ce wanda yake ƙauna ya ba ta abincinta gijin wanda baya kaunanta baya sonta yana jin haushinta ita kuma ya takura mata a'a dai akwai bambanci um, idan mace ta yi tawaye idan mace ta yi tawaye ko kuma in mace ta yi yaji to haƙin da yake kanta ya faɗi mace ta kama hanya ta bar gidanka saboda bacin rai ta tafi wani waje ta je ta yi sati ɗaya ko sati biyu ko kwana biyu to duk abin da ka yi a gidanka na gidanka ne ba za a dauka a kai mata ba kuma waɗannan kwanaki da ta yi guda biyu ko sati ɗaya ta dawo ta ce ka biya ta ciyarwarta na waɗannan kwanaki waye ta yi ta waye ta yi yaji ƙwarai da gaske wasu malamai suka ce ko a gidanka ne mace ta yi tawaye ka sata ta ce ba zan yi ba to ba dole ne kuma ka ce yadda ita ka bata hakokinta dari bisa dari ba saboda wannan problem ne amma kuma ka gwada mata ta yi abu za ta ce ba zan yi ba sai ka zo fita ka kawo kudin cefa ne ma ba zan kawo ba <laughs> a ba haka ne ya yi to ba ka yi laifi ba saboda duk lokacin da ka je gaban dattawa in aka tambaya eh, ai ya hana ni abin cefa ne ya ce ba zai bayar ba kaza kaza kaza ta ta ta ta ta ta ta sai ka bata bayan ta sauka Ka ce ba na saki abu kaza ba kika ce ba zan yi ba sai ta yi shiru shi dattijon da yake ji zai ce haka ne ta ce ya ma aini a lokacin da na ce ba zan yi ba daga baya dama yana da niyan zan yi amma da ya ce ba zai ba da abin tafa ne ba shi ya sama ni na kwata-kwata ba zan yi ba tashi daga nan munafuka karki sake irin wannan haka dattawa suke fada to gobe idan za ta kawo kara za ta tabbatar tana da gaskiya kai kuma gobe in ta kawo kara karka kore ta ka ce munafuka wancan karon ga a aka saurare ta ka ji abin da za ta fara domin saboda me zai iya zuwa ya ce yawwa shi ma yana zuwa zai ce assalamu alaikum munafuka eh zai iya kokana? to kaga ba za a zauna lafiya ba eh saboda haka kada ta sake dawowa wajen dattawa kuma a kore ta to amma za a iya samun wani dalili to an samu mace ta yi ta waye ko ta balle malamai suka ce ciyar da ita ba dole ba ne ta kama hanya ta yi yaji ta tafi wani waje to kai mun baka saba sayo kaji a gidanka ba ta je kwana biyu ne za ta dawo kwana uku ta ce ita ba za ta dawo ba kaza kaza kaza ana ta kokarin sasantawa to kai kuma kullum a gidanka sai ka sayo kaji kaman guda uku ko guda biya gwargwadon yawan gidanka a yi dabdala a kwana hani an mari'a eh amma mutane suna da kwadayi ba eh, na'am to shine ya yace wajibi ne wajen kwana inda yana zaune normal yadda wancan za ka je dakin daga kwana daya to haka ma wancan za kwana daya dakin ta tunda ba lalle ne a sa kwana biyu biyu biyu ba gwargwadon yadda ka amince ko kwana uku uku ko kwana hurhudu in kun ga dama ma sati sati kuna iya sawa eh amma kaga mai mata dai bai san wannan ba mai mata dai bai san wannan ba eh akwai wani mai mata da yawa nan ba <laughs> oh, suka fi yawa ko eh ko da yake kadan yi fallasa da yawa ne eh, na. sai mala yace fa adamul musawatu bainahunna fi zalika zulmun rashin daidaitawa a tsakaninsu cikin wannan al'amari zalunci ne wata kamata kwana uku wata kamata kwana daya wata kamata kwana biyu in ba su suka yafe ba zalunci ne sannan wata ka bata abinci cikakke wata kuma ka tawaye mata idan ba ita ta yi sassauci ba zalunci ne wa sun zulumatun yawmal qiyama zalunci kuma dufai ne ranar takin alkiyama wa rasulu alaihi salatu wa sala. lalle annabi tsira da aminci kana al-uswa al-hasana lizawj wato shine abin koyi mai kyau ga ainihin miji wanda yake adili al-muhsinu ila ahli mai kyautata wa iyalansa wa fihi yajibu an yata'assal muslimun da annabi ne ya zama wajibi musulmi su yi koyi Ahmad. Hakika Imamu Ahmad ya fitar da hadisi. Wa Abu dauda wa tirmidhi wa nasa'i da sauran malaman hadisai ana aisha daga nana aisha Allah ki kare yadda da ita annabi ya kasance yaqtimu baina nisa'i yana rabo a tsakanin matansa fa ya adila sai yayi adalci kuma ya kulu sana sai annabi ya kara da cewa Allahumma hadha qasami fi ma amliku ya Allah wannan shine ne rabona cikin abin da nake mallaka fala talumni fi ma tamliku wala amliku kada ka zarge ni ko ka kama ni da laifi cikin abin da kake mallaka ni bana mallaka saboda haka in aka zo kai rabo a gidanka to kai ma ka tuna wannan ko da baka fada a fili ba eh ka tuna wannan sai dai kuma yana da kyau mutane su gane yana da kyau mu yi tambihi a nan kana da mata guda biyu uwar gida tana da yaya guda takwas amarya tana da yaya guda hudu sannan ga ka wacce tana takwas su tara a ɗakin wannan tana da guda hudu su biyar a ɗakin sannan ga ka kai a tsakani shi kenan sai aka zo sai ka sayo kwai kiret-kiret da yawa kana son ka raba kaman kiret kaman guda a ce hudu sai ka ce ɗakin amarya a kai kiret biyu dakin uwar gida a kai kiret biyu an yi adalci kai na aka samu matsala ta wajen yawa to haka ma sabulu idan ka sayo kamata ya yi kowane rai ka bi kanka omo idan ka so kowane rai a bi kanka idan za ka ba da su matan ka daidaita su to abinda in ka ɗauki dubu biyar ka ba da uwar gida dubu biyar za ka ɗauka ka ba da mata amma idan yara ne za ka yi la'akari da su to da bambanci ita mai yaya da yawa dole kasanta zai fi yawa sawawun ita ce uwar gida ko ita ce amarya wanda take da yaya da yawa wanda ka amince ko da ba yayanka ba ne, ka danka mata a cikin ɗakinta ko kuma ka yadda da zaman su to ga idan an zo rabo da bambanci amma kaga malamai suka ce idan aka sayo abinci ko aka kawo abinci aka yi gijib gaba daya a gida sai ya kasance wancan ɗan shekara goma sha biyar zai zo ya ɗiba wancan nan shekara goma zai zo ya diba mai shekara bakwai za ta zo ta diba sannan akwai wanda yake na goye shi ma za a diba masa abincin nan zai zama daidai wa daida to sai ka ce a'a yadda ɗan shekara goma sha biyar ɗin nan za a ɗiba masa haka na goyen nan za a ɗiba masa to wannan kuma ka zama wawa don ba haka yake nufi da adalci ba ai kamar yadi ne na sallah lokacin da aka zo a kawo yajin sallah sai ya ce to kai kai shekara goma sha biyar a gwada ki yadi nawa zai ci na goyi ki kuma yadi nawa zai ci to haka ake yi in ko ba haka ba to shi kenan sai dai ka dauki kudin duka daidaita bakanin ku ina fata an gani amma a yi lissafi da yawan yadi shine adalci kun ga kenan akwai inda dole a daidaita akwai inda yake kuma idan an samu bambanci babu matsala to wannan abin da yake nufi kenan na'am to annabi yana faɗin wannan magana ya ani mahabbatal kal annabi yana nufin wato soyayya ta cikin zuciya wa kar hadara min adamil adli baina zawja annabi yayi gargadi na rikin adalci a tsakanin mataye wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace man kanat lahum ratani duk wanda yake da mata guda biyu fa mala ila ihdahuma sai ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su to ziya a yawmal qiyama zai zo ranar takin alqiyama wa ahadu shiqqaihi shi shine rabin jikinsa wato yana sake ko fadadde ne ana nufin yayi paralyze yasa duk wanda ka ganshi da paralyze ranar takin alkiyama ya tashi, to ka tabbatar yana da mata guda biyu ko guda uku ko hudu amma kuma yayi zalunci a tsakanin su bai adalci ba Allah ya Abu dauda wa tirmidhi wa nasa'i wa ghayruhum walaqad ba Allahu ta'ala lil muslimi il qadir wato musulunci ya ba da dama ga musulmi wanda yake mai iko an ya yajma fi ismatihi arba'a zawjat mutun ya hada mata ya guda hudu ba da an kana ta'addudu fil jahiliyyati mutlaqan la hadda lahu kusa a zamanin jahiliyya wato ainihin aure yake yi kawai babu iyaka wani yana da mata tara wani yana da mata goma sha biyar wani yana da ishirin wani yana da talatin gwargwadon karfinka gwargwadon nomanka gwargwadon matan da za ka tara in kaga mai mata ɗaya ko mai mata biyu a zamanin jahiliya to malalaci ne amma mutumin da yake noma sosai to ya kan tara matan da yawa kuma duk a zuba su a gona a lokacin damana sai ta aiki su noma abincin da za a ce ba haka ke yi ba eh ta wani waje an zo an tara su ta wani waje kuma an musu wayo to mutum zai yi aure barkatai wa nabbaha ila wujubi al-ikhtifa'i bi wahidatin aw bi milki al-yamin to da musulunci ya zo sai ya ce a tsaya a guda hudu sannan kuma ya faɗakar cewa mutum idan ba zai iya yin adalci ba ya tsaya da guda ɗaya ko kuma ya tsaya a kan ku yanginta idan akwai bayi inda alkawfi min adamil asli bai na hunna idan mutum ya ji tsoron ba zai yi adalci tsakanin su ba fakala ta'ala shi ne allah malaukaki ya ce ban kai kuma tsabala kun minan nisa imasna ku aure abin da ya muku daɗi na daga mata bibiyu wasu lasa ko uku uku wa ruba'a ko hulhulu fa in kai sun allah ta'adilu fa wa kai idan kun ji tsoron ba za ku yin adalci tsakanin mata fiye da guda ɗaya ba to ku auri guda ɗaya rak aw ma malakat aymanukum ko abinda daman ku ta mallaka mun yi tafsirin wannan aya a farkon wannan sura inna ibahata ta'addudi zauja lalle halatta, yawaita matan aure dalilin ala farahatil islam wannan dalili ne bisa ainihi yadda musulunci ya fito fili fi mu'alajati qada'il insani al-khassa domin ayi maganin bukatan dan adam don wani yana son idan yana da hali a ce ya tara mata da yawa shike nan sai ka tara su wani shi kuma ta tana da yawa shi yasa ka baki dama kuma sannan ga matan suna da yawa yanzu yadda mata suke da yawa ko ko masu mata ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗin ba za ku sake nazari ba ai ya kamata ku sake nazari ku kuwa ya kamata ku sake na eh ya ba da amsa eh. tun da dama annabi ya riga ya fara a karkin duniya za a samu mata da yawa don haka samu mata da yawa yana da kyau sai ku auri biyu biyu biyu tun da dabin da aya ta fara kenan masana wasu lasa wa ruba'a ya eh, rufa asirin juna abin da ya kamata yi kenan amma ba tsaya da mata guda ɗaya ba kuma kamar yadda zai mana bayani a nan kar da ka kuskura da boko da wayewa ya lalata ka kana da hali kana da kuɗi kana da dama amma sai ka zauna da mata guda daya amma kana da karuwai sun fi goma waje warai da gaske kuma idan da za a ka sai a samu abin da kake yi wa karuwan wajen nan ma ya fi abin da kake ma wannan matan yan boko da waɗanda suke ganin sun waye yana daga cikin abin da suke kenan wanda yana daga cikin abin da ya lalata mana al'umma ka yi gegen gida amma mata guda da shirme kawai ba GRA kake ba ko kana rrr ne kwarai da gaske ba daidai ba ne musulunci bai yadda da wannan ba amma kana da karuwai a waje waɗanda ake kiran su lowa ko wani abu makamancin wannan ga tara su a waje kana ta ɗaukar nawainiyar su idan da za a hadu da su ma turamen zanin da kake ba su kudi suke saya ko kake saya musu fi na matanka fi na matanka a wannan boko ya zamo ta. eh kana tafiya ne kawai sai ka je lahira Allah ya fallaka ka yawma tubla sarair Allah ya kyauta to shi yasa mallaka ya kawo wannan gargadi yace amma allazina lam tujibhum ibahatu ta'addud amma waɗanda yawaitan mata bai ba su sha'awa ba za ka ji suna kushewa mutum ya zauna da mata ɗaya eh, kaza kaza da dama daga cikinsu masu irin waɗannan maganganu za ka samu matsiyata ne a waje kwarai da gaske duk wanda zai kushe maganan mutum ya tara mata ya auri mata da yawa biyu ko uku ko hudu to za ka samu matsiyaci ne a gefe kwarai da gaske sai dai kuma kai ma da aka baka dama ka tara din karka tara su babu ba da haƙoƙinsu in baka ba su haƙoƙinsu ba ka zalunce su sai dai in ka samu banza in ka samu baci shi kenan mijinta ya mutu ya bar mata can gida da ainihin dukiya sai ta lallabo ka ta ce usta zaman ta zanga kaman wawawa ta lallabo ka ka aure ta ta ce kawai kusa kawai yana son ka ne wallahi saboda an ka yana bani sha'awa eh, ba da wani nake yi ba to ana cikin haka kuma sai ga wata a ibrahim bako ita ma ta ce allah ramma in ka aure ni ni zan zauna a gidana in ka samu dan tafa ka kawo mu amma in baka kawo ba na ya ce ka aure ta kun ji biyu <laughs> eh to kaga waɗannan su ne suka yafe hakokinsu ai maganar da muka yacin baya kenan amma babban abin takaici kaga ma'aikaci karamin ma'aikaci amma da yake fitinanne ne dan ƙauye yana ganin bazaura zai aure ta da yayanta kuma sai ya zo duk yana ta bin kanku yana damin ku da neman taimako kuma ana ce ga wata bazauran ma ya aure ta ga wata ma ya aure ta kuma wallahi da za ka je wajen aikin su ka dubi albashin su sai ka samu mai yiwa a cikin dubu talatin da biyar ko arba'in da biyar abinda ake baki dubu biyar ne duk sauran baki ake biya in aka ce yi lissafin basu sukan ma sai ya tsaya ya yi tunani saboda akwai waɗanda ya manta kuma da yawa waɗanda suke yin haka in ka samu za ka samu 'yan ƙariyan nan ne wanda suka zo daga ƙauyukan suka yi watsi da iyayensu da kawunayensu sun zo birane suna karya ku ba ku taimaki kanku ba ku taimaka wa iyayenku ba Allah ya kyauta to ba irin wannan ba in kana da hali to shine sai ka tara matan kuma ka ba su haƙoƙinsu Allah ya samu dace fa innahum rafadul halala kun ga 'yan boko zalla wanda ba su da addini da waɗanda ba su da tarbiyya sun yi watsi da halal wa abahu li anfusihim walin nasil harama kuma suka halatta wa kansu haramun da kuma mutane gaba daya wa shara'u lin-nasi qawanin suka kirkiro waɗansu dokoki tamna'u ta'adduda wa tu'aqibu alayhi sun hana yawaitan auren mata da yawa kuma duk wanda ya auri mata fiye da biyu sai Allah zaftar da ke wannan fa waɗanda suka yi karshen wannan littafi suna faɗa mana halayen kasashen su ne akwai kasashen larabawa wanda in ka auri mace guda ɗaya in za ka ƙara ta biyu baka yi sa ba sai kun je kotu kwarai da gaske sai kun je kotu sai an yi bincike an ga mai kamallaka mai kake samu mai kaza kaza kaza sannan a baka dama to in wannan tsari ne babu laifi amma waɗansu su kuma kawai saboda rayuwa ne ba za su taɓa yadda ba amma kuma an bar mata bila adadin da su suna yawo shi yasa a ƙasashen idan ka je da daddare idan ka fito ko da magariba ko kuma bayan sallan isha'i za ka ga mata sun yi layi a bakin hanya kamar yadda suke a helkwatar najeriya ko duk wani birnin da ya bunkasa muna eh, kyauta zaton cewa garin nan mai yiwa babu irin wannan ba akwai ko? Eh, to kaji wani yana zaga wace hanya kenan na'am wato bi huzina wala tu'aqibu alayhi sun halatta yin zina amma ba sa ladabtarwa akan zina idan haka labiri da farafai ne suna ce wai wannan idan wai duka bangarori guda biyu sun yarda shi kenan ba zina bane amma in ba su yadda ba to an yi fyaɗe abinda suke fada kenan to mu Allah ya taimake mu waɗannan dokoki ma ba cika yadda da su ba domin ko da an yi yunkuri za a kawo wata doka kusan a najeriya akwai gwamnonin da suke cewa su sun yarda namiji a auri namiji mata su auri mata ko amma ko kuna gani yanzu kamar aboki gwamnan bauchi ce ya yarda da wannan idan ba mu kama alkunutu ba wallahi kowaye ko dan gidan liman ne wallahi a rinta ne masa kenan saboda wani lokaci su suke ba da mu ko a ce ga wani dan majalisa ya ce zai yarda kuma kowa ya san ubansa ya san uwarsa ya san yan uwansa a cikin musulunci aka haife su kakaf din su gaba daya ya ce ya goyi bayan dokan da za ta saba wa dokan Allah ku da kuka zabe ki wallahi ba za ku bar shi ba to mu kaga taimakon da Allah ya mana kenan mafiya yawa ko da mutum dan hayaniya ne kuka zabe ki ka tura ki Abuja akan walansu abubuwan ya da kuka ce kun ko daga can ma zai ce mm, mm, ai wannan ban isa in zo wajen mutane nan ce kaza ba wallahi sai dai ayi kuri'a a boye amma ba bayyane ba kuma wani ko a boye aka yi ko dan iska ne ba zai goyi baya ba saboda yana tunanin abin da zai je ya dawo Allah ya tawake to saboda haka duk wanda ya ce wai idan duka bangarorin suka yadda shi kenan wai ko matar ka ce mata yadda ba idan ka sadu da ita ka yi fyaɗe idan ta kai ka ƙara dole a ci taron ka wannan kaga dokan dagutu ne warai da gaske dokan dagutu ne ba na Allah saboda matar ka in ka riga ka aure ta shi kenan in ka riga ka aure ta shi kenan lokacin da za ku haɗu ma waye sani sai ba wanda ya sani ko kuna da 'ya'ya manya-manya ba za su sani ba amma idan har kana saduwa da iyalanka ka manya-manya suna suna sani to ka zama wawa daushe ba haka yake yi ba kwarai da gaske mun ya gwada baka da hankali kuma kana koya musu mummunan tarbiyya dole sai yanya yi a hankali daga duk yadda aka yi sai ka maza ka yi tura kanka ku dubi mutanen da ka koma ƙauyuka za ka gani mutum da turakansa za ka samu a cikin turakansa yana da turaka nasa na kansa babu gado mai kyau babu shimfiɗi mai kyau a ciki za ka samu irin dawon da za a shuka na ma wata shekara ma za ka samu a ciki za ka samu irin wake da komai yana da 'ya'yansa manya-manya da shi da matansa ma za su shiga ɗakin su gama abin da za su yi babu wanda ya sani kai ka gagara neman turaka kuna ta ɓoye-ɓoye da kai da 'ya'yanka a cikin ɗaki guda idan birni ya takura ku to ku koma ƙauyukan mana in kai ba za ka iya koma ƙauyen ku ba to ka bi ta dan kwali ya rinjaye hula mana don a samu inda za a samu mutunci kwarai da gaske yara su taki da tarbiyya ba san menene yake ba sai ran da suka yi aure su gane ba kafin su yi aure ya kasance duk sun gane komai ba ka zo kana dan dariya wa matarka shi ma daman kana da yaya guda biyu hakan da husaini wannan ya kalli wannan sai su tafa eh wato sun gane iyayensu sun yi abin nan menene sun yi wani roman ko wani abu makamancin wannan Allah ya kyauta na'am fa ayyul amrayn khairul lil mar'a wani al'amari ne fi alheri ga mace ta hakura a yi mata kishiya a tara su a igiyan aure guda wanda musulunci ya ba da dama ko kuma a yi watsi da ita ana karuwanci da ita a waje wannan ya fi mata an kuna zauja sharifa ta kasance mace mai daraja ta kuna kalila ko kuma ta kasance karuwa a waje su ma'inar islam da ta addura mutum ya auri mata da yawa musulunci bai farlanta wannan ba ba ce farilla bane sai kana da hali in baka da hali mun yi gargadi haramun ne mutum ya auri mace ba zai ba ta haƙƙinta ba sai dai idan ta yafe na'am bal Huma, ma'a tashdidi ala wujubil adl musulunci ya halatta mutum yayi mata da yawa amma da ka'ida wajibi ne adalci tsakanin su wal ibaha tahni abinda ake nufi da al ibaha wato annahu mu'allaqun bi iradati rajuli wal mar'a idan har mace ta amince kenan saboda haka sai a haduwa ya aure bisa yarjejeniya فلماذا تقبل المرأة أن تكون ذرة لامرأة أخرى sai ka ji suna cewa wai me yasa mace za ta yadda ta kasance kishiyan wata a rinka hada su fada kaza kaza kaza kamata yin kana da mata guda daya karka kawo wasu suna ta suna ta fada suna kaza kaza kaza sai za ka yana ta dudu gairar la'ib to idan har yadda su suke magana mutum ya zauna da mace kwalli daya yawan mata bai dace ba kama ya tsumuna wa tsamna kamar yadda yan iska maza suke riyawa da su ma waɗansu yan iska mata suke riyawa duk wata yanzu za ka aure ta za ta tambaye ka kana da mata in ka ta ce ya sai ta ce karka sake yin mun magana ita ta fi son ta zauna ita kadai amma inda za ta duba za ta ga ubanta bai zauna da uwarka ita kadai ba in kuma ubanta malalaci ne ko bai samu daman yin mata da yawa ba da mace guda ɗaya ya zauna to in ka bincika za a samu kakanta ba haka ya zauna ba to wata yar iska ce za ta zo ta ce wai ita kaɗanta take so ta zauna ba ta son ta zauna da wata kishiya ita waye me take nufi fa inna bi imkanin nisa'i yana daga cikin abin da aka bada dama wato dama wa mata wahda hunna manu idan mace ta yadda shikenan sai ta aure ka in ba ta yadda ba shikenan sai ta je ta samu abu na amma ta tiya tun da shi yana da mata ba za a aure shi ba menene kaza kaza kaza wani lokaci mai matan ma ya fi abin nan ya fi rike mace kwarai da gaske yanzu ka samu mutumin da mafi ba mai mata ɗaya ba tun mai mata ɗaya ba gama gane hankalinsa ba tukuna amma kaga mai mata biyu ko mai mata uku sai ce bari ya kara ya rufe kofa ko bari ya kara abin nan to ai shi ya fi sanin darajar mata amma ga mai mata ɗaya mai yiwa in zai yi ƙari ya yi aure na biyu akwai yana son ya huce haushi ne ku bincika da kyau ku bincika da kyau kuma wani ma za ka ga matan tana shigowa kuma sai ya kori uwar gida sai dai ku sani duk mutumin da ya haka to ku tabbatar ran da kuma uwar gidan ita ma wancan din ya yi mata abin nan to sai kori ɗaya su mata haka suke a ce da ainihin sifa guda ɗaya duk haka suke da sifa guda ɗaya na ainihin adalci da na adalci da daidaituwan al'amura ba zai taba yiwa ba saboda haka kowace da irin halinta to idan halinta ya kore ta wata ma halinta ne zai sake koranta kamar yadda muka ambata a can baya hakuri yake yi kowace da abin da za a yaba mata kowace da abin da za a kushe mata to haka za a zauna ya haƙuri na bimtina'ihinna na qabuli bi zawjin mutazawwij bi zaujin mutazawwij saboda haka idan ta ce ba za ta auri mai abin nan ba shi kenan, wannan ana iya kyale ta ba za a tilasta ta ba sai dai ta kawo wani tunani ta ce ita ba za ta yi walwala ba kaza kaza kaza to wanda bai taba yin auren ba sai ya aure ta cikin watanni kadan zai bugo ta wata shida zai bugo ta da ciki kuma sai ta zauna kusan wata shida a gidansu ko watanni hudu bayan ta haihu kuma sai ta zauna shekara ɗaya ko shekara biyu sai ta yi yaye sannan ta yi wani aure kun ga akwai matsala wa za ma la yaf'alnahu saboda haka duk abin da suka san zai cutar da su ba za su taba wato yadda ba to saboda haka yana da kyau su mata su shiga taitayinsu. to wannan dai karin bayani ne akan wannan aya safi wa anta dilu bainan nisa'i walau haratu ba za ku yin adalci wajen kauna da soyayya tsakanin matayen ku ba ku daidaita wato ko da kun yi kwadayin haka sai dai ga kake dina wala tamilu kullal maili kada ku karkata gaba ɗayan karkata wa tazaruha kal mu'allaqa ita wanda ba a son ta a kyale ta kaman a rataye in dai ba za a gyara al'amari ba to a sake ta ta tafi ta je ta auri wanda yake kaunanta wa in tuflihu amma idan kun yi sulhu kuka daidaita al'amura wa tattaku kuka ji tsoron Allah ba ku yi zalunci ba kuka yi kokari wajen tabbatar da adalci a tsakanin matayenku fa inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne ne mai jin kai wa in ya tafarraqa sai maganar saki wa in ya tafarraqa yuhillahu kullan min sa'ati wa kana Allahu saboda haka idan an samu bu shikenan wa in ya tafarraka idan sun rabu ai azzawjani bi tala shine saki ya faru saboda an gagara daidaitawa a cikin wannan al'amari to inda an yi domin Allah yughnillahu kullam min sa'atihi Allah zai wadatar da kowanne daga yalwansa ita za ta samu miji kai ma za ka samu wata mata eh, ai fadlihi bi an yarzuqaha zawjan ghayra wa yarzuqahu ghayraha kamar yadda na yi bayani wa kana Allah waqiyan lalle Allah mai alwati ne li kalkihi da halittarsa fil fadli wajen falala hakiman kuma Allah mai hikima ne fi ma dabbara lahu cikin abin da yake tsarawa gare su anan ya kamata mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh